This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. haka Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jiya Asabar wani jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha ya faɗi a zirin Sana'a ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 da suke cikin jirgin. Kusan dukkan fasinjojin 'yan ƙasar Rasha ne 'yan yawon buɗe ido waɗanda suke komawa St. Petersburg daga wurin shakatawar kasar Masar na Sham El Shak. Wasu 'yan ƙasar Ukraine guda uku suna daga cikin waɗanda suka mutu. Ya zuwa yanzu dai masu aikin gaggawa sun zaƙulo gawakin akalla mutane 129 tare da na'urorin jirgin da ake cewa black boxes da turanci da suka ɗauki bayanin harkokin jirgin ciki har da maganganun da aka yi tsakanin matuƙa jirgin masana zirga-zirgar jiragen sama sun bayyana fatar bayanan na'urorin za su ba su bayanin abubuwan da suka sa jirgin ya faɗi ƙungiyar isis a ƙasar masar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin harbo jirgin to amma masana sufurin jiragen sama da na soja sun ce hakan ba zai yiwu ba domin sun ce jirgin yana tafiyar mita dubu tara da ɗari ɗaya tsakaninsu da ƙasa a lokacin da ya faɗi kuma ƙungiyar isis ba ta da makamai masu linzami da za ta iya amfani da su ta yi harbi na wannan nisan shugaban rasha vladimir putin ya ayyana yau lahadi a zaman ranar makoki a duk faɗin ƙasar Ƙungiyar agajin ƙasar Faransa ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci ta ce akalla mutane saba'in ne aka kashe a sakamakon wani harin jirgin saman yaƙi da rugudan wuta akan wata unguwa da ke cunkushe da mutane kusa da babban birnin ƙasar Siriya a ranar Juma'a. Unguwar tana hannun 'yan tawaye ne. Jiya Asabar ƙungiyar Doctors Without Borders da ake cewa MSF a takaice da Faransanci ta ce harin da aka kai kan wata kasuwa a unguwar Dauma kusa da birnin Damascus ya kuma raunana mutane 550. A wani labarin kuma jiya Asabar jiragen saman yakin ƙasar Turkiyya samfurin jet suka kaddamar da hare-hare a kan sansanonin 'yan ISIS a Syria Wani babban jami'in ƙasar Turkiyya ya faɗa wa kamfanin dalancin labarun Reuters cewa jiragen saman yakin Amurka suna kusa domin taimakawa. A watan Yuli ƙasar Turkiyya ta lashe takobin cewa za ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan ISIS. Shugaba Barack Obama ya yi roƙon samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasinawa. Shugaban ya yi wannan roƙon ne wajen wani gangamin tunawa da mutumin da ya sadaukar da ransa domin a samu zaman lafiya, tsohon Firaministan Isra'ila Yitzhak Rabin. Shugaba Obama ya yi wa dubban 'yan Isra'ila da suke yi bikin tunawa da rayuwar Rabin jiya Asabar a birnin Tel Aviv magana ta faifan bidiyo kusan shekaru ashirin bayan wani Bayahude mai ra'ayin riƙau wanda baya ƙaunar samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasina yawa shi Yitzhak Rabin kisan gilla. Mr. Obama ya ce waɗannan kwanaki da suke zama masu wuya ga Falasina da Isra'ila da kuma yankin gabas ta eh, yankin gabaki ɗayansa rayuwar Yitzhak da kuma abubuwan da ya begen ganin sun faru har yanzu tana tare da su. Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton wanda ya yi aiki kai tsaye tare da marigayi Rabin ya je birnin Tel Aviv shi da kansa kuma shi ma ya yi magana a jiya Asabar. Bill Clinton ya faɗa wa taron cewa mataki na gaba da zai tantance ko sun yanke shawara shin Yitzhak Rabin ya yi daidai da ya ce tilas su zauna tare da makwabtansu kuma su bai wa 'ya'yansu dama. A wani wuri daban a ƙasar ta Isra'ila jiya Asabar Falasɗina da suka yi zanga-zanga sun fafata da sojojin Isra'ila. a yayin da dubban mutane suka halarci jana'izar matasa Falastina guda biyar a Hebron. Sojojin Isra'ila ne suka kashe su, su wato matasan lokacin da suka daba ko kuma suke ƙoƙarin dabawa Yahudawa wuƙa. Isra'ila ta riƙe gawawakin matasa sai a ranar Juma'a ta bayar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kammala shirye-shirye a rumfunan zaɓe a ƙasar Turkiyya kuma 'yan takara sun yi neman zaɓensu na ƙarshe a jiya Asabar, kwana ɗaya kafin a yi zaɓe a ƙasar a karo na biyu cikin watanni biyar. Firayim Ministan ƙasar Ahmed Davutoglu ya yi kira ga magoya bayansa da ta dam'i wato magoya bayan jam'iyyarsa ta adalci da raya ƙasa ko kuma ci gaba da ake cewa Justice and Development da Turanci. akf a takaice da su fito yau lahadi su yi zaɓe ya kuma bayyana aman na cewa jam'iyyarsa ce za ta zama zakara babbar jam'iyyar masu hamayya ta chp ita ma ta yi gangaminta a jiya asabar shugaban ƙasar recep tayyip erdogan ne ya buƙaci a yi sabon zaɓe bayan da jam'iyyar akp ta sha kaye ta yi hasarar rinjayanta a zaben da aka yi a watan yunin da ya ba da mamaki a saboda haka prime minister da Butoglu ya kasa kafa gwamnatin gamin gambiza da sauran jam'iyyun masu hamayya guda uku da suke da wakilci a majalisar dokokin kasar wannan ne karan farko cikin shekaru goma sha uku da jam'iyyar akp ta yi asarar rinjayen da take da shi a mulkin jam'iyyar siyasa guda ɗaya a ƙasar masu ƙididdiga sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar mutane za su fito yau lahadi da yawa fiye da zaben da aka yi a watan yuni kila kusan kashi 86 daga cikin ɗari na waɗanda suka cancanci yin zaɓe za su fito. Wannan zaɓe zai tantance ko jam'iyyar AKP za ta kwato gundumomin da ta yi hasarar su a zaben watan Yuni ko kuma a'a. Majalisar Dokokin Turkiyya tana da kujeru 550. Jam'iyya tana buƙatar kujeru mai tan da 76 domin ta samu rinjaye. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Cikin shirin asusun tallafa waɗanda hare-haren Boko Haram ta raba da muhallinsu zai taimaki yara da suka isa shekarun zuwa makaranta su dubu ashirin a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Kaduna kuma za ta ɗauki malaman kimiyya dubu biyu. A jihar Kebbi kamar sauran jihohi an yi bikin ranar malamai. Sannan mu duba matsalar kyale yara su je aji na gaba alhali suna da matsala. Masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ci gaba da kawo muku rahotanni kan bukukuwan ranar malamai muna tafe da rahotanni biyu. Amma da farko bari mu nufi arewa maso gabashin Najeriya inda kamar yadda wata ba za ku ka sani ba harkar ilmi yana daga cikin sassa da tashe-tashen hankulan da ƙungiyar 'yan bindigar nan da aka fi sani da Boko Haram ta kassara. saboda haka ne ma asusun nan da yake tallafa waɗanda wannan rikici ya galabaitar ƙarƙashin babban darakta dr sande ogbonye ocece ocece zai tallafa yara da suka kai shekarun shiga makaranta su dubu ashirin a arewa maso gabashin najeriya da ma waɗanda suke zaman gudun hijira a jihar edo kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa lawal sani kone ya aiko mana asusun tallafawa waɗanda ta'addanci ya ritsa da su na najeriya ta sanar da aniyarta na tallafawa ilmantar da yara dubu ashirin a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Shugaban asusun Dr. Sunday Ochoche ne ya sanar da haka. We are right now in the process of delivering education support to 20,000 school Mun kammala shirin tallafawa yara dubu ishirin a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. 10,000 in, dubu goma a Borno, dubu bakwai a Adamawa, kana dubu uku a jihar Yobe. And uh, we have already identified the 20,000. Tuni mun gano yara dubu ishirin ɗin da ke bukatar tallafin da kuma makarantun da suke kuma a waɗannan makarantu za mu samar da dukkan abubuwa da yaran ke bukata. Littattafai da suke bukata, suturar su ta zuwa makaranta, takalma da kuma horarwa da za mu bayar ga malamansu don ƙara ilmi a fannin sake daidaita yanayin tunanin yaran don irin abubuwa da suka gani. Sa'annan, mu dan kuma ƙara musu alawus don ƙarin uh, aikin nan na kula da daidaita tunanin yaran. There is Akwai kuma rukunin 'yan gudun hijira daga gabas maso arewacin Najeriya wadda akasarinsu daga garin Goza suke, wa'adda a yanzu suke uh, Benin. Al'amari da ya ja hankalin 'yan Najeriya da dama. Mun ziyarci wannan sansani, kuma mun gano bukatar su ta fannin ilmi. Yaran na samun koyarwa, amma akwai karancin kayan aiki. A wannan sansani uh, akwai yara 1,290. Nan ma za mu samar da dukkan takardu da suke bukata, dukkan kayan koyarwa, suturar su ta zuwa makaranta, takalma da dukkan ababen tanadin ilimi. Za mu kuma inganta albashin malaman. A yanzu abubuwa kenan da muke waɗanda wannan rikici ya shafa ta fannin ilimi. Ita dai wannan asusu an kafa ta ne da niyyar taro agaji don tallafawa duk wasu wadda rikici da ya jibanci ta'addanci ya ritsa da su. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, inda a shirye shiryen mu da suka gabata muka bayyana muku cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ayyana dokar ta ɓaci ta fuskar ilimi. Kuma a ranar bikin karrama malaman makarantu da aka yi cikin wannan wata, Gwamnatin jihar ta sake nanata kudirinta na ɗaukar malaman darussan kimiyya su dubu biyu. Gwamnan jihar Malam Nasir El Rufa'i ne ya sake jaddada wannan kuduri a jawabi da a bikin ranar malaman wadda hadiminsa ta fuskar siyasa Malam Uba Sani ya wakilce shi. wakilin sashen hausa iliya kure ya aiko mana da wannan rahoto malamai kuma dole mu basu su muhimmancin da ya kamata domin wanda ya fi kowa amfani a hajjiman ilimi shine yaron da za a karanta to na biyu kuma shine malaminsa saboda haka na ji daɗin wannan rana ta malamai kuma an allah yadda a watan disamba na wannan shekaran za mu zaɓi malaman da suka nuna fice suka nuna ƙwazo da hazaƙa nuna su a duniya mai girma gabna shi ma ya karrama su daga nan kuma sai mu dawo mu ci gaba da yin karramawa a irin wannan rana na ranar malamai ah, abubuwan da za a yi wa malamai suna da yawa amma ba abubuwan da za mu fara faɗan su yanzu ba tunda sai mun zauna mun tantance su amma maganar ɗaukar ƙarin malamai wannan tabbas an samu sa hannun amincewar majalisar zartarwar jihar kaduna a ɗauki malaman kimiyya guda dubu biyu ɗari biyu. a jawabinsa kwamishinan ilimi dr shehu usman adamu kiraye da maluma su ba da tasu gudumawa

da kuma kungiyar kwadago ta kasa da kasa shi ko shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar kaduna malam audu amba jinjina ma malamai ya yi na sauke nauyin da ya rataya a wuyansu sannan ya kara kira da su goyi bayan gwamnati mai ci. Cike muke da farin ciki da kuma murna wannan maganganun da su da shi wani kwamishina da kuma eh, wanda ya wakilta shi mai girma gwamnan jihar Kaduna maganganun da suka yi na kwarin gowa ne na nuna a zaka na nuna tabbatar cewa gwamnati tana son ta dawo da martaban ilimi daga primary school har zuwa secondary school kun ji jawabansu mu kuma a matsayinmu na malamai za mu tabbatar mun yi abin da ya cancanta mu goyo bayan gwamnatin nan a tabbatar an ciya ma buri abin da ake so a ciya ma buri gaskiya magana na shine mai malamai su kara kwazo ah, ah, a kan aikinsu su tabbatar suna aikinsu yadda ya kamata so da gwamnatin nan duk komin kuɗi da suka sa a cikin wannan farkan ilimi kagan ba za su ce ai da sun sani da ba su sa ba kowa ya tabbatar yin abin da ya kamata ya yi su gwamnati ta yi farin ciki na ma ƙara abin da ya kamata su kara mana. bikin ya samu halartar maluma da dama daga sassa daban-daban na jihar kaduna iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya. a jihar kebbi ma kamar sauran sassan najeriya an gudanar da wannan biki ta ranar malamai kamar yadda wakiliyar sashen Hausa a yankin Maryam Ato Muhammad ta aiko mana. Shugaban kungiyar shugabannin makarantun sakandare watan ankovs rashin jihar Kebbi Alhaji Aliyu Mustapha Gwandu ya bayyana kalubalen da ke fuskantar malamai tare da faɗin hanyoyin da gwamnati ya kamata ta bi domin magance su saboda haɓaka ilimi a jihar Kebbin Najeriya. Shugaban ya yi wannan kalamin ne a ranar bikin ranar malamai ta duniya wanda aka gudanar a kwanakin baya. Hakikanin gaskiya jihar Kebbi ma ba a bar mu baya ba. Malamai da sauran shugabannin sashi na ilimi sun fito an zagaya mun yi rali mu nuna ma gwamnati mu ma ma'aikata muke kamar kowa. Sannan kuma muhimmancin wannan rana shine don a samu reorientation na cewa mallami wani abu ne. idan babu mallami babu buhari idan babu mallami babu obama su wannan rana tana da muhimmanci gare mu tana nuna sanin ya kamata abinda mallamai uwayenmu da kakanninmu suka yi don su gina mu yau ranka ya daɗe waɗanne irin matsaloli ne ka ga malamai ke fuskanta a wannan jiha to abubuwa suna da yawa hakikanin gaskiya ɗaya daga cikin matsalolin da muka fuskanta shine rashin kulawa wadda an ka iske ta aikin mallanta gwamnati akwai bukatar gwamnati ta kula da ɗaukaka ko promotion na malamai akwai bukatar gwamnati ta yi tsari na albashi na malamai na musamman don su a bulldogs of the nation idan mun karsa malamai komi ne a collapsing so akwai bukatar gwamnati ta ba da muhimmanci ga harkar karantarwa tare da taken abin kula da hakkokin malamai a koda yaushe yi musu promotion na cigaba sannan kuma a zanka kula da bada kusa-kusai in service courses wanda ake gida eh, ko juarin vocational courses muke ce musu dori cikin hutu ana kiran malamai sampling kowane zone ana ɗauko ana haɗa su ana ba su training na na hanyoyi sababbin hanyoyi na karantarwa. Kazalika na samu zanta da shugaban kungiyar malamai ta ƙasa rashin jihar Kebbi Alhaji Kakale Bunza inda yaba ma gwamnatin jihar Kebbi kan kokarin da take yi wa malamai da sauran ma'aikata kamar haka. Abin da muke bukata gwamnati ta yi mana. Dama bukatocinmu bai wuce kuɗin hutu ba, don dama muna an san kuɗin hutu ga shekara sau biyu. Waɗansu bari daga cikin musu an watan shidda. sannan wasu kuma su ansa watan goma sha biyu to na watan shidda nan shi an ka samu dan tangarda ya dan wuce ainihin watan da ake ba su a watan watan shidda har ya kai ga watan takwas to wannan shine dan damar da mu kaɗan hawa suna ganin bari a yajin aiki da sauransu wanda na nuna musu da cewa abun da gwamnati ke iya basuwa wanda bai zan dole ba ba a zuwa yajin aiki a kan shi kuma alhamdulillahi shi an biya waɗannan kowa ya samu kuɗin shi na hutu kuma abin da ya shahi albashi ba mu da bashi na ko kwabo ga gwamnati ko wani wata an biya malaman makarantar ne ina kira ga yan uwana malamai da cewa kowane da kofa ya ga cewa ya kama aikin daraja kuma a inda yake karantar wanda yake yi shi tsakanin da Allah sannan kamar da muka yi bayani duk wanda ya san bai da takarda mai daraja ta biyu da yanzu nan ya yi kokarin da ya san inda dare ya bai alma'ana ya yi kokari ya samu registration a yi mishi domin A ya kammala karatun shi saboda in babu wannan karatun ko an so a karantar da yara yadda ya kamata ba za a yi ba don haka muna kira ga dukkan malamanmu birni da ƙauye firamare da sakandare su tabbatar da cewa sun dukufa wajen ganin sun ba da nasu gudunmuwa ga karantarsuwa yadda ya kamata daga nan kuma na samu zantawa da wasu malamai da farko na soma da malama patricia james muna roƙon gwamnati fannin albashi su taimaka mana abu ya zama round figure saboda wani zai fara teaching din a ce ga dan abin da aka ba shi ga wannan most of the teachers waɗanda they are qualified to teach suna gudu suna koma harkan federal government work, workers so in za a iya taimaka wanda ke da nce din let influence foundation mu samu mu koya ma yara da kyau shi kuwa malam ahmad di kan giwa ga abin da yake cewa malami kamar yadda muka sani ko kamar yadda muka iya bayani a kai shine wanda zai iya ko zai yi kokari ya cusa wani abu na tarbiyya ko na karatu cikin kwakwalwar yaro wanda ya taso wanda bai san wannan abin ba idan al'umma za su yi mana adalci kusan malamai sun hita rawa ga harakoki na gyaran rayuwa na yara bisa ga uwayensu duk wanda zai iya cusa tarbiyya ko wani abu a cikin kan yaro wanda wannan abun babu shi cikin kan wannan yaron ana kiran wannan malami shawara ta zuwa ga gwamnati a yi la'akari da cewa malamai fa su ne magina ƙasa wato nation builders kuma ya kamata wannan bangare na aiki a bashi muhimmancin da aka ba sauran bangarorruka saboda waɗanda ke cikin wannan aikin su riƙe wannan aikin da muhimmanci saboda rikon ne kashin da gwamnati ke wa wannan aikin shi yasa kike ganin duk wanda ya taso akwai mutane da yawa waɗanda a makarantun ne ko hukumomin ilimi ke ba sponsorship su ta su karo karatu ko nce ne ko su je su yi digiri amma su dawo da sun cinkai wani aiki can sai su ga cewa wannan aikin ba aiki ba ne uwaye ma in sun zo nema aiki sau ce a dan samun ma yaron nan ya ko da karantarsa ne kenan karantarsuwa ba aiki ba ne haka kuma malamai mu mai da hankalinmu kamar yadda malaman da sun kai koyar da mu suka rike wannan aiki a matsayin aiki. Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A zamanin da muke karatu ba sabon abu bane ne ka ji wani daga cikin ku namiji ko mace zai nanata ko za ta nanata ajin da kuka kammala saboda rashin ƙwazo. Amma yau kusan masana sun ce hakan ya zama tarihi, wanda a ganin su ba alheri ba ne ga su ɗaliban da kuma tafarkin ilmi baki ɗaya. Shugaban kwalejin ilmi ta tarayya da ke Katsina Farfesa Mamman Abdu Wasagu ya yi tsokaci kan haka a hira da suka yi da zaharaddin sani huntuwa. Wannan lamari ne wanda ke daurewa masana kai domin abu ne wanda ba taimakon yaro ake ba idan an ka ga cewa yaro cijarwa yadda ya kamata ya wuce gaba kamar shawarar ake ba shi a ce tuwa ne ka tsaya ka dan ƙara gyarawa domin ka ci gaba domin masana sun nuna cewa fa dukan mu ba daidai muke ba ba haife mu daidai ba wani ya fi wani ƙwazon ganewa wani cikin minti biyar ya gane abin da akwai wani kuma zai ɗauki awa ko ma kwana kafin ya gane saboda haka idan an yi jarabawa wanda ke da saurin ganewa zai yi saurin ganewa kuma zai ji jarabawa da sauri wanda kuma yake tafiya a hankali kafin ya fahimta to ire iren su ne ake cewa to ya kamata su sake maimaitawa to sai aka waye gari ya kasance uwaye su ke bata harkar yanzu za ka ga uwaye su ma ke zuwa wasu su ba malamai kuɗi domin wai yaran su ci gaba musamman uwayen ɗiya mata da ganin cewa wai suna sauri su gama da sauri domin su yi musu aure to sai ka isko cewa an yi ɓanna biyu an tura yaron bai gane komi ba ya dawo gida ya zauna an zo an yi tasashi yana ɗaukar private GCE a yi shekaru da shekaru kafin ya gane to ba zai ci ba saboda ai gida ba karatu yake ba ba kuma mai koya mishi to amma haka inda an bashi makaranta repeating nan da aka ce ya yi ya sake maimaita aji to in Allah ya so za ka ga cewa ya karu professor ba ganin a ce mutum ya maimaita aji kamar ana mai da shi bayani tunda waɗancan sauran azuzuwan ba daidai tsarin shi bane ba to ai ba koma baya bane domin ai shi ilimi kamar yadda shahararren masanin kwakwalwan nan da ake ce ma PhD ya faɗa yace duk tafiya tafiyan kowa muna bin hanya guda ce muke bi wato kamar steps ne duka kowa sai ka bi step din nan to yace amma wani step na in ya haushi da gudu zai haushi ya wuce wani kuma a hankali a hankali zai bi shi to zaka zuku cewa ko da yaran da za a bar shi ya sake repeat ne shi wanda ba tsaran shi ba su din ma zaka ga akwai wanda suka fi shi saurin fahimta to babu laifi idan hausa suka ce duka mawada bai hana ka tashi da tsawon ka idan aka koyar musu da abin da ke da yaran da yawa kenan malami ya koyar ƙanana sun gane manya ba su gane ba sai su ji kunyar tambayan yaran nan masana sun nuna cewa dalibi in ya nemi taimako daga dan uwan shi dalibi. ya fi saurin ganewa bisa ga malami ya koya mishi to idan aka ebe kunya za a koyi karatu karatu baya da tsufa kuma baya da girma shi kuwa dr maigar abdu wanda shine shugaban kwalejin ilimi ta isa kai ta da ke dutsen ma ya nuna cewa barin yaro a baya wajen maimaita aji yana ragewa yaran kwarin gwiwa wajen harkokin karatunsu masana da sun lura cewa dauke yaro ko a sa a dawo da shi baya a yaba yan ajinsu wanda suka fara tare ba kasafai yake taimaka taimakawa ba saboda ka yaron zai zama kamar demoralized eh, eh, psychological wato zai zama mm, yana da damuwa yawa an dakushe shi damuwan nan za ta hana shi ya walwala da yan uwan shi na sabon ajin da aka dawo da shi musamman yana ganin cewa shi da yana gaban su kuma yanzu an dawo da shi baya so wannan yana affecting din su yana sa su zama cewa ah, ba za su zauna su koya kamar yadda ya kamata ba ah, a kasashe da dama ah, abin da akan yi shine waɗanda aka samu ba su da suna da jinkirin fahimta yawa to akan arrangin a basu special coaching af kuma a rika baka kulawa ta musamman dan ga cewa abubuwan da ka rasa na wannan da suka sa baka yi eh, abin nan an baka kulawa daga malamai don ya zama kana tafiya tare da sauran ɗalibai kamar yadda ya kamata amma gaskiya eh, repeating ko a mai da yaro baya din nan a damke shi a sai ya ci to ba kasafai yake samar da abin da ake bukata din ba eh, abin da dai ba a yi shine din in an ga yara din ba su ci ba maimakon kuma a wari a rika ba su ta musamman to ba a yi sai dai kawai a ce to ku ta din ne karshe kuma in sun je sun jaraba ba su ci ba kana a zo a ta ba an baɗi jaraba an baɗi jaraba dakta wace fasara za ka yi ma irin mutanen da suke kallon kama gazawa ce ta makarantu ko ko cunkoso na cewa kowa ya wuce akwai cunkoso a azuzuwa da yawa in ka je ba sai wannan ba sai an yi gaddama akan shi ba gaskiya ne ajin da ya kamata zai dauki mutum arba'in zaka tada kila mutum sittin ko saba'in amma ba wannan ne da za su fahimta sosai ko su nazarci al'amura za su tadda duk yaron da aka yo da shi shi wannan ba ba kasafa yake koyo har ya zama cewa wannan eh, kyal din da aka yi mashi ta fa'idantu a wurin shi ba saboda ganin cewa su an tsere musu ko wani abu sai su shiga wani harkokin wanda ba shi kenan ba a bangaren gwamnati wanda suke da alhakin kula da makarantun babban sakatare a ma'aikatar ta ilimi a jihar katsina alhaji sagir ibrahim ya musanta rahotannin da suke cewa a makarantun gwamnati ba a maimaita aji gaskiya ba haka bane muna ana ana repeating yaran mu suna maimaita karatu yawanci kaman kaga sakandare wanda ya je aji ɗaya to shi ba kan sa shi ya maimaita ba saboda akan je makare wasu sukan je makare so wannan shekara ita ba kan yi repeating ba amma yaro wanda ya yake aji biyu za shi aji uku a ne shi repeating haka kuma idan aka zo aka abin nan aji uku dama ita akan yi jarabawa da za a shiga aji hudu so shi ma za ka ga akan wasu ma sukan maimaita jarabawa su haka kuma idan ka tafi daga aji hudu shi ma an ka shiga SS1 shi ma wannan shekara mukan dan bata cewa ba za a yi ba aji biyar za aji shida ana repeating dan dan yi sanyi kan abun wanda kuma cikin ikon Allah insha Allah yanzu duk waɗansu yanzu haka koyau da an yi mitin na yadda za mu tafiyar da ɗaboyin karatun mu ga cewa mun kula mun maida yadda muke samun yaran mu suna faɗuwa jarabawa mu tabbatar da cewa ana cin jarabawa nan saboda ai duk iren waɗannan abubuwa ne da ba a kulawa da su na yaro ya kamata a ce a repeatin nashi ko a zaga kamar da kace muna dan samun irin wannan cases na wasu wanda za a je iyaye su je su ce da Allah a taimaka musu especially mata yara girma suke yi za su yi aure zaruddin sa Musa na Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma mako na gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Julie Lazar Gresham wacce ta daidaita sautin shirin a nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. jiya asabar wani jirgin saman fasinja na kasar rasha ya faɗi a zirin sana ya kashe dukkan mutane mai tan da 24 da suke cikin jirgin masu ya zuwa yanzu dai masu aikin gaggawa sun zakulo gawakin akalla mutane 129 tare da na'urorin jirgin da ake cewa black boxes da turanci da suke ɗauke da bayanan harkokin jirgin ciki har da maganganun da aka yi tsakanin matuka jirgin. Ƙungiyar agajin ƙasar Faransa ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci ta ce akalla mutane saba'in aka kashe a sakamakon wani harin jirgin saman yaƙi da dugudan wuta akan wata unguwa da ke cunkushe da mutane kusa da babban birnin ƙasar Siriya a ranar Juma'a. Unguwar tana hannun 'yan tawaye ne. Shugaba Barack Obama kuma ya yi roƙon samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Ya yi wannan roƙon ne wajen gangamin tunawa da mutumin da ya sadaukar da ransa a samu zaman lafiya tsohon prime Minista isaac Rabin a birnin Tel Aviv. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.